بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآني كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآني أجيكين صوتي سورة الهمزة أن سوكر دائتا أماكا دقمانو بوبين سورر جنكني أكن إزجلي izgili ga da ruɗuwa da yawan dukiya. Tafsiri Wailun likulli humazatin lumaza Wahala da tsananin azaba sun tabbata ga mai yawan gulmar mutane da sukarsu. Allazi jama'a malan wa'addada Wanda baya da wani tunani sai tara dukiya da lissafa ta baya da wani aiki wanda ba wannan ba. Yahsabu na malahu akhlada yana zaton dukiyar da ya tara za ta tseratar da shi daga mutuwa sai ya dawwama a rayuwar duniya. Kalla na fil hutama. To lamarin ba kamar yadda wannan jahili yake zato ba ne, tabbas sai an wurga shi cikin wutar jahannama wadda take ɓalla kuma ta karya duk abin da aka jefa a cikinta saboda tsananin ƙarfinta. Wama adara kamar hutama. ya kai wannan manzo me ya sanar da kai wannan wutar wadda take lankwame duk abin da aka jefa a cikinta narullahil muqada haƙiƙa wallahi ita wuta ce mai ruruwa allati tattali'u alal afida wadda take keta jikunkunan mutane har zuwa zukatansu innaha alaihim musada kuma ita a kullum ruf take da waɗanda ake azabtarwa a cikinta. Fi amadin mumaddada da wani ginshiƙe mai tsawo da aka miƙar da shi a kanta don kada su fito daga cikinta.